الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله فصل الكتاب نعم شاكل نادي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت sai na ce ma kada ha alumun mu'tazila sannan sai yan mu'tazilawa suka karɓi wannan ilimi daga gare su suka karɓi wannan aqida na ainihin inkarin kaddara daga gare su wa ala ra'asihim abu muwasil bin ada al-ghazali wato shugaban akan wannan shine baban su wato wasil bin ada al-ghazali na'am al-mutawaffa sana wanda ya rasu hijiran manzon Allah 131 wa amru bin ubay akwai kuma amru bin ubay shi yaron zai jira annabi na ɗari da arba'in da uku da hudu masalaka alin basra masalaka sai mutanen basra suka shiga su na inkarin kaddara وعن عمرو بن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال أن كربونا عمرو بن دينار عن bin Muhammad محمد يسي إن أول ما تكلم في القدر farkon. wato lokacin da aka yi magana game da kaddara an tsara shirara wani tartsatsun wuta ne ya tashi sama wani wuta sai sarrafi ya zama asin bai sai kona wani gida fakala rajulun sai wani mutum ya ce kana haza min qadrillah wannan abin da ya faru na kona wannan gida kaddara Allah ne haka Allah ya kaddara wa qala akhar sai dai ya ce lam yakun min qadrillah a'a bai kasance daga cikin kaddara da Allah ba ya za shi kaddara nam qala amr sai amr ce na fa zukira zalika inda ibn abbas sai aka ambaci wannan ga ibn abbas cewa ga wasu mutane sun ce ba kaddara fa qala ibn abbas sai ibn abbas ya yace ha huna minhu shi a nan wajen akwai wasu daga cikin su ba zai karin kaddara din na'am fa aqul bi nasiyati in kama in kama ainihin abin tukwan kanshi shi a nan wajen akwai ba zai karin kaddara in kama tukwan kan mutum ya za a yi mutumin kirki ya zo yana inkarin kaddara zan kama tukon kan shinja وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الله يبدر ما يأتي ويقال أنا سوى من أول ما حدث في الحجاز سوى للي فرقا أظن لي يفعل إن كان قدرا يفعل لي لما احترقت الكعبة lokacin da kaba ya kone faqala rajulun sai wani mutum yace tarafat bi qadrillahi ta'ala kaba ta kone ne da qadarin Allah ta'ala wala akhar wani kuma yace lam yaqdirullah lam yuqdirillah hada lam yuqdirillah hada wani yace Allah bai kaddara wannan ba ولن يكون على عهد الخلفاء الراشدين كما هذا القدر باب أزام الخلفاء الراشدون babu ɗaya daga cikin mutane masu karin kankara a gane ku lokacin da wa'annan manyan manyan sahabban su nan babu wani mutum ɗaya mai wannan aƙida in ma akwai su yana ɓoyewa nan falon mafira haula istasbib bil qadar a lokacin da wa'annan suka kirkiro ƙarya ta kaddara rasa alayhim man baqiya min as-sahaba sai wa'anda suka ragu daga cikin sahabbai suka yi musu raji an gane kamar yadda suke bayani ko da yaushe wato farin ciki da mu muke yi wannan bid'a din da ya taso a duniya gaba ɗaya duk bidiyoyi da gani din nan babu wani sahabi guda ɗaya da ya faɗa cikin su sahabban manzo Allah Allah ya kare su daga faɗawa cikin kowane irin bid'a ne kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashabi amanatu li ummati fa idza zahaba ashabi ata ummati ma to amma to a duhu yake sahabbai na aminci ne ga al'ummata idan sahabbai na suka tafi to al'ummata abin da ya zo abin da aka musu alƙawari zai musage su in dai sahabbai suna raye to duk wani abin da ya taso na bid'a da kafirci za su faɗakar da mu amma bayan tafiyar sahabbai to za a samu matsaloli da yawa an gane wani ku na'am نعم رد عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر ايه وائد ذكر ذكر اقول لك شيخ صحابتك يا مدرسي كما عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وواصل بن الأكا وواصل بن الأكا كان أكثرهم بالبصرة يا كسر شمتي يوزو ما في إمكان القدرة سنة كان غري إراكي كان بصرة والشام وسنة كان شام وقليل من سوريا أقول كأنك شكرا عشان يجاز فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية wato fa aksaru kalamin sar fi zan ya wato a fa aksara sai magana magabata ya yawaita dangane da zargin wayannan yan kadariya din magabatan mu sun yawaita zargin su saboda mutumin da ya zo ya nuna cewa Allah ta'ala bai san abin da zai faru ba ya faru mutumin da ya nuna duk abin da ke faruwa na aikin bawa yana faruwa ba tare da mashi'ar ba ai wannan ba karambatacce bane نعم وقال البغدادي رحمه الله مجموع فتاة الفرق بين الفرق نعم جوامع الفوائد في تحصيل العلم النافع شافي نتري لنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد رسلان رحمه الله كواتي حفظه الله أكيد إصلاحي نوانا زامن cewa ake yi mutum na rayu sai a ce habiba gulla in mutum ya rasu sai a ce rayu wa hula galiba haka ake yi amma ya halatta babu wani dalilin da ya hana ana iya cewa rayu wa hula ga wanda yake rayu da wanda ya gudu yanzu ɗaya ne wayan baji aidan an yi sauri ka bayyana ulama wal wa'az wal kudaba ya kamata kuma a bambanta an yi farraka a bambanta tsakanin malamai da masu wa'azi da masu hudba Wani ba za iya bambantawa hmm. sai su ɗauki mai wa'azi sai su ɗauki babban malami a gane wannan ku? sai su doka ma mai wa'azi ya fi kowa ilimi so ne wa'azi yana da zaƙin murya ya iya magana ya iya kaza a gane ko to sai su doka cewa ai wani tun da mai wa'azi ne ba ma mai ilimin sa to shine Sheikh Sa'id Raslan hula yake cewa ya kamata a bambanta tsakanin manyan malamai da masu wa'azi da masu huduba wani lokaci mai huduba ba babban malami ba ne shi amma Allah ya bashi baki na yin huduba din na'am nan faƙad zara fi fitar al'awwal tarihi islami hakika ya bayyana wato a zamanin farko da tarihin musulunci akwai wasu bangare ana kiran su al-wu'as masu wa'azi ko masu ba da kissa wa kanu fi bidaya min al-ulama wal wato sun kallace a farko farko al'amari an gane wato masu wa'azin nan da masu kissa din farko suna daga cikin manyan malamai suna daga cikin masana biyu a da kenan tsawon al'amur sannan sai al'amari yana ta ci gaba yana ta ci gaba hatta sara ya ijin nan mallan zabi alim har ya zama to wanda ba malami ba yana wa'azi ga mutane eh, wanda bai san fiqh ba ba masanin fiqh ba yana yin wa'azi ga mutane a gani to zuwa haka masu wa'azi ba duk abin da kaji a bakin za ka saurara ba to mafi yawa daga cikin kawai Allah ya ba su dama ne da hikima na yin wa'azi amma ba wai manyan malamai bane wanda suka kafa sanin halal da haram na'am كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجلس في مجلس أبي بن عمير عبد الله بن عمر الله يقرأ أبو بيدا يا كسر جينا زما مجلس أبي بن عمير القاس عمير بن عمير القاس نعم وكان عمر بن عبد العزيز أنا شو أنا مثل عمير بن عمير مثل ليه اللي بارك جدا amma ko babban malami ne shi har ma sahabi na zama ba a wajen <laughs> abdullahi bin umar yana zama ya saurare shi saboda mutum ne wanda yake yana yin abin da ya ilmance a wancan lokacin to sannan akwai umar ta abdulaziz ya hazuru majalis alqas wato shi a matsayin shi na amirar mu'minin yana halartar majalisin mai kista tare da gama mutane bayan sallah domin ya zuwa azi wa yarfa yadayhi idza rafa kuma yana daga hannayensa in ya daga hatta idza kaffat hadhihi sana'a har sai da wannan sana'a ya zama kaskantacce sana'a ya zama wulakantacce ta'arrada laha al sai jagirai suka gitta mata sai zama to jagirai sun fada cikin kissa suna zama to masu wa'azin turmi an gane ko mutum zai ɗauko kisa kissan da ba shi da tushe kawai ya rinka bayarwa to sai zama to kada kawai suna zama zai ga an samu jahili ya zo ya zama yana ba da kissa ya shirya karyar da ya gara ma da sunan kissa fa arada an al-hudur al-mumayyizun min an-nas sai ke bantattu daga cikin mutane zaɓaɓɓu daga cikin mutane sai suka kauce daga halatta suka daina halartar wannan wa'azi saboda masu yin wannan kissa din sun zama jahilai ne su ta'allaka bil qisas bil qisas wal wuhad awamun sai an yi gama garin mutane sai suka liƙe wa masu kinsa da masu wa'azi da mata sai zan mata ke sauraren su kuma wa ma zala qa'iman ila yawmin nas hada wato wannan abun bai bushe ba yana tsaye har zuwa yau na yanzu har zuwa yanzu mafi yawan masu hudu ba wato su ma kansu ba malamai bane mafi yawan masu wa'azi ba malamai bane a gari amma wannan baya hana a samu masu wa'azi malamai kamar ibn al-jawzi ibn jawzi malamin hadisi ne mazanin fikiyu ne mazanin tafsiri ne babban malami ne amma kuma me shi mai wa'azi ne shi wa'azi ne kuma kadir ne shi shahararren mai kudu ba ne shahararren mai wa'azi ne amma babban malami ne ana yin samun haka amma abin da nake mafi yawa daga cikin su ba malamai ba ne الجو من كون شخص خاصا أو واعظا يئذ الناس بايا لزمتا na kasancewa mutum mai bada kinsa ko kasancewa mutum mai wa'azi yana wa'azi ga mutane yana magana ga al'amura na ga magarin mutane a cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala eh na ma'auqadiban mafhuman aw kadiban mufawwaman ko kuma mai hudu ba mai baki mai hudu ba mai baki sosai ba dole bane ya zama malami laysa bid darura lizaman an yabo na zalika zalika kazali ba wai dole bane ba lazimi bane a ce wai mai hudu ba ko mai wa'azi ya zama haka malami وإنما يمكن أن يكون خطيبا مؤثرا مفهما wato zai yiwu ya zama mai hudu ba mai tasiri mai bakin magana nam yumkin an yakuna wa'idan kuma zai iya ya mai wa'azi mai balaga mai tasiri saka wani yana wa'azi wa'azin shi zai tasiri kaga manyan mutane na jira shi da sauransu ولكنه في الوقت ذاته لا يكون عالما إذا كما تشوى شيء جدا wannan lokacin gashi mai tasiri ya iya wa'azi amma kuma zai iya ba ba ne shi fa min wa'izin yaslubu quluban nas da yawa mai wa'azi wanda yake sace zukatan mutane yana tunko zukatan mutane zuwa ga kai shi na mun sun hadisi saboda kyakkyawan labarin shi Allah ya ba shi kyawun da kuma zaƙin muryar shi ya iya magana amma ba shi da wani rabo ba shi da wani kaso na ilimi ana yin samun mutum mai wa'azi ne sosai ya yi tasiri ana girma shi yana ɗaukar hankulan manyan mutane da sauransu amma ba shi da kaso na ilimi laysa al-ilmu bil kudura alal kalam domin ba wai ilimi bane iya magana a gane ko shi iya magana wani baiwa ne daban wanda ana iya samun mutum bai san komai kuma ya iya magana wala bil qudra ala shadd ko kuma iko akan daure ainihin tunanin mutane ba wato za ga wani ya tattaro mutane zuwa kan shi Allah ya ba mutane Allah ya ba wasu mutane haka يقول ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله قال ما في داينا شو شيء وانا حديث موقوف عليه حديث صحيح ليه موقوف عليه نعم انكم في زمان كثير علماء lallai ku kuna cikin wani zamani wanda malaman suna da yawa zamanin sahabbai malaman suna da yawa masu hudu ban kaɗan ne su wannan a zamanin sahabbai kenan Allah ya ƙara musu yadda manyan malamai suna da yawa hmm. amma masu hudu ban kaɗan inna ba da kun zamanin kasirin ba to bayan ku za a samu wani zamani masu hudu ban su yawaita kowane masallaci a yi ta hudu ba a yi ta hudu ba amma malaman kaɗan ne na ba gane eh. na'am kashfi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد إذا كان زمتي ولا لي wanda mushirkai ke kiran shi a zamanin wannan aƙida suna kiran ainihin wato shirka da suke sanya ainihin malamansu ko waliyansu tsari tsakaninsu da Allah sun dauka cewa wannan shine aqida an gani, wannan shirkar da suke da bid'a suna kiran shi aqida wani yana da aqida in sun ce kana da aqida to kai kana wato kai cikakken mushriki ne kiran an gani, ka kware wajen sanya shehunanka ko imamanka wato tsari tsakaninka da Allah in za ka roƙi Allah ba za ka roƙi Allah kai tsaye ba sai ta hanyar tsari na'am wa shirkul ladhi unzila fihi alquran wato idan ka san cewa lalle wannan wanda mushrikai ke kiran shi a zamanin mu wannan itiqad ne shirka wanda aka saukar da qur'ani akan shi wa qatala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annas alaihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutane akan shi fa alam anna shirka alawwalin awwalin akhaffa min shirki ahli zamanina bi amma ka sani cewa shirkan mutanen farko ya fi sauki fiye da shirkan mutanen zamaninmu da al'amura guda biyu an gane shirkan mutanen farko kafiran makka shirkan ya fi sauki fiye da shirkan mutanen zamanin mu masu sallah masu arziki masu zakka amma kuma suna aikata shirka ahaduhuma sai daga cikin su annal awwalina la yushrikun lalle mutanen farko ba sa yin shirka wala yad'un al mala'ika ba sa kiran mala'iku wala auliya ba sa kiran waliyai wala awsan ba sa kiran gumaka yad'una ma Allah illa firqa eh ba sa kiran ainihin gumaka tare da Allah sai cikin wadata idan suna da kuɗi hankalinsu a kwance shi ne suke kiran gumaka suna bauta musu wa amma fi shidda amma idan suka shiga cikin tsanani ba fa yukhlisuna lillahi din suna tsarkake addini ga Allah hmm. in sun shiga cikin tsananin rayuwa kafiran makka suna komawa ne zuwa ga Allah kai tsaye hmm. amma in suna cikin walwala da wadata a nan ne suke yin shirka din Kamar قال Allah Ta'ala يبدا الله تعالى يكي اذا مسكم الضر في Idan cuta ya shafe ku a cikin tudu a cikin teku lalla man tad'una illa iya sai wa'anda kuke kira sai su bace sai Allah shi kadai hmm. in da cuta ya shafe ku a teku duk wanda kuke kira an gane ku suna bacewa sai ku daina kira kowa sai Allah balamma najjakum ila al-barr a lokacin da Allah ya kwace ku zuwa ga tudu sun ku kauce mutum ya kasance mai yawan kafirci da kuma inda yake cewa Ka ce mai za ku ce idan azaban Allah ya zo muku ko tashin kiyama ya zo muku shin wani Allah za ku roƙa in kuntum gaske kuke bal a Allah kaɗai za ku kira wato ku shi da kuka bar maka Allah yake na san halin ku idan bala'i yayi bala'i kuna komawa ne zuwa ga Allah amma in kuna cikin kwanciyar hankali da walwala shi da kuke yin shirka na fa ta da una ilai insha sai yayi abin da kuke kira zuwa gare shi in ya zo kauna ma shiriku ko kuma sai ku manta da abin da kuke wa shirka wa qawluhu sai ku manta da ainihin gumakan da kuke kira din nan da kuma inda yake cewa idan masal insani darra da an raba homo ni ban ilai shi dan adam idan cuta ya same shi sai kira ubangiji yana mayar da al'amari zuwa gare shi eh, na ana nufin kafaran maka ba idan cuta ya same su sukan manta da gumakan da suke bauta su koma zuwa ga Allah Allah yake musu kul tamatta bi kubrika dalila.' ka ce musu ka ji daɗi da kafircin ka kaɗan. Innaka min ashabin nar. kai kana daga cikin ma'abota wuta. Wa qawluhu da kuma inda Allah ke cewa idan ainihin igiyar ruwa ya lallabe su yadda ka san inuwa yadda ka san wani kasar dutse da Allah mukhlisin lahu sai su kira sunan Allah suna tsarkake addini a garin su a lokacin da ya kwace su fa idza hu bi shirkun sai ga suna yin shirka ومن فهم هذه المسألة التي ودعها Allah fi كتابه Ni wanda ya fahimci wannan matsala. wanda Allah ya bayyana a cikin littafin sa ya annal mushrikin alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine lalle mushrikan nan fa wanda manzo Allah ya yake su sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah suna kiran Allah suna kiran kuma wani Allah za su kira sunan Allah su kira sunan lata a cikin wadata suna da kuɗi suna kiran Allah su kira sunan gunki amma tudur wa shidda amma a cikin tsanan a cikin ainihin wato tsanani cutarwa in suka shiga cikin cutarwa da kuma tsanani la yad'una illa Allah wahda ba sa kiran kowa sai Allah shi kadai la sharika la eh wato ba shi da abokin tarayya wa yansawna sadatihim sai su manta da Na shugabanninsu نعم تبين له الفرق بين بين شرك اهل زماننا وشرك yanzu ya bayyana gare shi bambanci tsakanin shirkan mutanen zamaninmu da shirkan mutanen farko walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi al-mas'ala cewa ina wanda zuciyar yake fahimtar wannan matsala fahimta ta ina yake Allahu musta'an eh kaza gwari ya nuna mana nan wajen kun malam Muhammad bin Abdul ya fuskanci matsaloli tare da sannan ya fuskanci matsaloli tare da sufaye da shi'a a zamanin da sufayen zamanin da shi'a zamanin suna yin shirka ne mai girman gaske za ga wasu daga cikinsu hatta bishiyar ma da wali ke zama bishiyar da wali ke zama yana shan iska to sai ya zamanto idan sun shiga cikin tsanani sai su kuya su rufe ido suna kiran sunan wannan bishiya ɗin an gane ya kai bishiya kaza ya bishiyar da waliyin ya zauna dan Allah ina buƙatar haihuwa ka taimake ni ya bishiyar da waliyu na yake hutawa yake shan inuwa ka taimake ni ka ba ni dukiya ina cikin tsanani a gani sai su yanka dabba su zubar da jini ga bishiya ko su yanka dabba su zubar da jini ga kabari suna cewa kabarin ya biya musu bukata a gani malam yi kokari ya musu wa'azi cewa wannan abu fa shine fa abin da ya sanya kafuran maka suna zama kafurai ba ga asalin kafuran maka suna bin addinin annabi ibrahim ne alayhi salam annabi ibrahim shi ya kafa addinin tauhidi a makka da madina an gano wani ko da shi da nan ismail to amma kuma daga baya bayan rasuwansa an samu wani mutum mai suna amuru bini bini luhayi al-khuzai wannan mutumin shi ya canza ba larabawa a jini ya zo ya sa suka koma suna bautan gunki ya shigo da ainihin shirka a cikin addinin tauhidi tun daga nan wajen sai larabawa suka zama shirkai amma kafin nan annabi ibrahim ya karantar da su tauhidi zai ina fatan gano wannan to saboda haka tunda amru bin luhai ya ya kawo musu gunki daga sham ya ce musu wannan gunkin wato ku dinga kamun kafa da shi tsakaninku da Allah in za ku kira sunan Allah kada ku kira sunan Allah kai tsaye ku kama kafa da gunki gunkin nan zai kai ku wajen Allah tun daga nan shirka ya faru to sai zama to yanzu sufaye da yawa daga cikinsu da shi'a da yawa daga cikinsu haka suke yi suna zuwa kabarin waliyansu suna cikin tsanani ko kabarin imamansu suna kama sunan su sanya malamansu ko waliyansu tsari tsakaninsu da Allah ba kaga ai ko da mutum na sallah inda yayi irin wannan abin da kafiran maka suka yi yana nan dai mushriki ne shi to shi yasa malam ya kokari ya wayar da su amma su din nan malaki suwa sun bambanta ba da kafiran maka su kafiran maka in suna shiga cikin tsananin rayuwa to sai ga sun koma ga Allah sun koma salafawa sosai suna samun wadata sai su fara shirka amma wa'annan na yanzu kamar misali yan shi'a masu guluwi a wajen bauta wa shehunansu da su baye masu guluwi wajen bauta wa shehunansu da sauransu su din nan in suna cikin wadata ko suna cikin talauci ba ka bambantawa a cikin wadata shehunnai a cikin talauci shi shehunnai an gane wani ku? Ta ga mutum a cikin motar shi zai samu mutum shege yana ganin wannan wannan shege din shi ke ba shi kariya a cikin tafiyarsa ba Allah ba ya ɗauki wannan hoton shege kamar wani laya ne wanda zai kare shi a cikin tafiya ba zai fuskanci yankin nafas ba ba zai gamu da yan fashi ba ba zai gamu da zai fuskanci hadari ba

a gane ya nema ne don ya samu shahada ya samu aikin gwamnati an fahimci wani aiki yana yin wa'azi ne saboda ya shahara a san shi a ba shi bukari a gwamnati idan ya zama to mutum duk abin da yake yana yi ne don duniya to shi ma wannan ya fada cikin shirkul irada wal qalb an gane wannan ko bin sa kake karanta islamic story ina karantawa in samu shahada domin in je in samu aikin gwamnati an bai tona ko me yasa kake yin wa'azi ina yin wa'azi ne saboda manya-manyan shugabanni da sarakuna su sani shi ke nan wannan ya fada cikin shirkul irada wal qasd na'am idan zan misali ina da wani ta kaiwa abu da nake ki sai abubuwa ta kadan take shi na harkoki sai na kirkiri wa'azi ka haka misali da karatu suka saboda dan samu dan sulu kadan misali wa'azi da makarantu shi ne hanyar samun bulu misali in mutum zai yi wa'azi ya yi saboda Allah idan kuɗi ya zo mai riba kafa ne a gane ka yi wa'azi saboda Allah ka karanci addini saboda Allah ka karanci addini ka yaƙi jahilci kuma sannan ka gyara kurakuranka amma ba wai na karanta ba ne don ka samu shahada a gane ku na'am wa qaulillahi ta'ala da kuma inda Allah ke cewa man kana yuridu hayata dunya wa zinataha duk wanda ya kasance yana neman rayuwar duniya da kwalliyar duniya yake nema wasu ilayhim to za mu cika mai sakamakon aikin shi a duniya ba dai duniya yake so ba ba kwallon duniya yake so ba to za mu ba shi ita yanzu kamar turawan yamma menene suke so na kwalliyar duniya wanda Allah ya ba su ba kaga turawan yamma da suka gaya ba Allah cewa su suna son duniya ne suna son kwalliyar duniya ne sai Allah ya miƙa musu duniya din. an gano wani man kana yuridu hayata dunya wa zinata nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhazun za mu cika musu sakamakon ayyukansu a nan duniya mu biya su a nan duniya kuma a nan duniyan nan ba za a tauye musu ba ula'ikan lazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wayannan mutane da muka ba duniya muka cika musu komai to su ne wanda ba su da komai a duniya a lahira zai wuta yanzu turawan yamma an gane ko abin da ya shafi tattalin arziki na duniya gaba ɗaya yana hannunsu abin da ya shafi karfin mulki yana hannunsu karfin makamai yana hannunsu na fata gane wannan duk wani abu da ake nema na duniya yana hannunsu amma abin da ya shafi addini ba su da shi ko duk wani abin da mutum ya samu na gata a nan duniya amma ya zama to ba shi da addini aikin banza ne an gano wani ku to saboda haka su din nan su manufansu duniya duk abin da ga ainihin baturen yamma da mutanen roshiya da mutanen indiya suna yi suna yi ne kawai don samu duniya idan mutum ya zama to manufanshi duniya allah zai iya ba shi duniya duk wani abin da kake zuwa duniya sai allah ya baka amma kuma gobe kiyama ba ka da sakamako zai wutan jahannama نعم وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه يا من البخاري daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda yace ana rasulullahi sallallahu tsira da aminci Allah ya kara tabbata a gare shi yace ta isa abdul bawon dinari ya kabe mutumin da ba shi da ajanda sai kuɗi kawai ka kaman yanzu dan Najeriya yanzu an zai iya shiga nan ko dan Najeriya in kana da kuɗi ko da kai dan kungiyar asiri ne ko ɗan kai ɗan kidnapper ne in kana da kuɗi ya wuce shi kawai shi ɗan Najeriya babu abin da yake mutuntawa yake girma kamar kuɗi an fahimci wannan ku yanzu ba ka na a ɓare da gaske in kana yawan ma zumunci ba da koko ba sai a rinka cewa wasu gari ya tare da ziyara a ce ka da su da ziyara ta kullum sai ka zuka damu mutane da surutu su suna son zumunci inda zumunci ne kawo ko da baka kawo mai ziyara in za ka rika yin alas ta ce ai mutum ne da zumunci na ba gano wannan wa iya zila da isa abdul dirham sannan bawan dirham ya tabi da isa abdul khamisa bawan ainihin mayafi ya tabi da isa abdul khalila bawan labule ya tabi in ko ya rajiya eh, shi ne ya kawata gidan shi da labule mai kyau mayafi ya sa kaya mai kyau a jikinsa da sauransu idan an ba shi abin da yake so ya yarda in kana so ku shirya da shi ka rinka miƙa mishi in dai za ka rinka yi masa tauzi'i ya magana ya ƙare a gani in an ba shi sai ya yarda na da sakida idan ba a ba shi ba sai ya yi fushi ta isa wantakasa wannan bawa ya taɓe kuma ya ci baya mai irin wannan fahimta ya taɓe kuma ya ci baya wanda shi ka falanta kasa idan an soke shi da ƙaya kada Allah ya sa ya iya cire ƙayar idan an soke shi da ƙaya kada Allah ya sa ya iya cire ƙayar ko wani wannan ko wannan mummuna addu'a Allah ya masa idan wani wani cuta ya same shi kada Allah ya kusa da wannan cuta idan wani wata musiba ta same shi kada Allah ya kusa da musiba me yasa tunda ba shi da wani ajanda sai duniya zaman ka lafiya da shi mai kamashi na'am tuba li abdin asijin da yanani ra'asi da farfi wato aljanna ta yi dadi ga bawa mai miƙa ainihin ragaman dokin shi bisa bin la Ash ra'atu a gane ya kama ragaman dokin shi kawai fi sabila kawai ya kama jihadi kawai yake tafiya wato kan shi bai gizo kan shi bai yi gizo sannan diga daga sun yi kura saboda tsaban fita jihadi fi sabilillah in kana fil hirasa in ya kasance a cikin tsaro in ana yaki aka sashi bangaren tsaro to zai tsaya wajen inda aka sashi ne yake tsayawa in an sashi cikin ainihin infantry wato sojojin kasa to nan zai tsaya wato duk inda aka sashi zai tsaya ya yi tsakanin shi da Allah hmm. amma yanzu ba za a sa soja ga inda aka sashi zai tafi can yana yin wani abu daban ko hmm. za a tura sojoji yin su kwantar da tarzoma sai sojoji su buge yin fyaɗe ga mata kaga an je an yi fyaɗe ga mata an kwashe dukiyoyin mutane mutanen da aka ce a tsare su a ba su ainihin kariya su ne kuma za a je a cutar da su asalin inda aka tura ɗin cewa a kai hari ba za a kai musu harin ba an fahimci a in ya kasance a cikin tsaro to yana cikin tsaro in ya kasance a cikin dakaru sojojin ƙasa to zai tsaya inda aka sa shi wato ma'ana soja ne mai bin doka yana bin doka duk inda shugaba ya tashi baya baya tsallakewa to in ka azana lam yu'zan la yawa idan ka ganshi zaka rena shi in ka ga sojan yayi busu busu yayi kura kan shi yayi gizo babu babu ba a tashiwa idan ya nemi izini ba za a bashi izini ba da zai zo ya nemi izini wajen ka za ka ɗauka mahaukaci ne saboda ya yi busu busu bai samu damar yin wanka ba bai samu damar gyara jiki ba kawai ya shagaltu da jihadi bi sabilillah idan ya nemi izini wajen ka ba za a ba shi izini ba idan ya nemi ceto ba za a ba shi ceto ba so da mutane galiban suna sauraron mutumin da ya sa kaya mai kyau ya yi kwalliya ya yi kaza shi suke ɗauka cewa cikakken mutum a gane ku na'am ƙarin bayani akan karatun sabura da ake ayyuka a samu sa'adi da sauran shi ya shiga kai duk mutum da zai karatun sabura ya yi don ya yaƙi jahilci ya yi don ya taimaki addini idan ainihin sana'a ya zo to riba kafa ne sahabbai suna yin jihadi don addini ya ci gaba amma kuma in ganima ya zo suna karɓa kada ya to wato duniya ɗin shi ne ajandanka ya zama kayi karatu ne don addini idan duniyar ya zo kara an gane wannan ku? wato abinda kawai mutum zai yi da dangane da karatun zabura a tsarkake niyya ya zama an yi karatun zabura ne da niyya mai kyau sai ga Allah ma zai ya ɗaukaka mutum akan haka na'am eh. na'am eh zan ko amma yana tunanin mai zai yi lanki ma ya bari ya samu lada ko yana so ne a ringa ya shi da kan wani abu yau inda ya bari ne ya samu lada ya kyauta ya kamata ni ma kafin rasu in aikata wani abu in bar wani abu don a ringa don misalin mutane ba a yi da mulada wannan yayi su eh. da suke cewa yara yanzu dama na shine kai karatu nema ma aiki sai eh, wannan dama akwai aikin da yake dama abinci ake nema da shi akwai mutum ya karanci injiniyarin za a nema mishi aiki mutum ya karanci kaza kaga irin wannan karatun dama na sana'a ne akwai karatu kuma da yake dama yana da alaƙa ne da addini to mutum ya tsarka jami'ar shi ya yi saboda Allah in riba ya zo to alhamdulillah shi ne sana'a shi zai bukata a tsarki jami'ar yana bukata mana yana bukatar mutum ya samu aiki kuma ya yi tunanin ci gaban addinin shi in na samu wannan aiki insha Allah ba zan yi kasa a zuwa ba wajen taimakon addini na yana da kyau bai halatta mutum kawai ya yi dan neman duniya kawai ya manta shi musulmi baya sanya duniya a gaba kawai baya sanya duniya kawai a gaba Allah shi taimake mu now assalamu alaikum wa rahmatullah ƴan uwa rinji <laughs> um, ana ƙara tunatar da yan uwa yau ne za a yi daune a satin da ya gabata A yi kuran a gidauniya dai amma kuma yanayin ba yan uwa da su halattu sannan kuma a cikin bai dan motsa ba yadda ya kamata saboda haka shine aka ce yau insha Allah za a yi gidauniyar yan uwa sai a ba da gudunmawa yadda ya kamata yanzu wata ɗaya da mai rage mana kura Ramadan kuma har yanzu ba wani abu aka fara yi kuma kamar yadda malam ya faɗa mu ne karfin tafsiri da mun tsaya mun ba da himma yadda ya kamata sai Allah ya yi niyyar mu sai ya taimake mu akan wannan abu so da haka da Allah da yi iya kokarin mu kowanne idan an zo magana gidauniyar ne jajirce karanci ka ɗauko ɗari biyar ka bada wannan ba zai toye ma komai a cikin dukiyarka ba face zai ƙara ma albarka ne kuma zai ƙara yalwata ma mana yana yawan karantar da mu cewa ba mu taɓa jin tarihin cewa wani wanda yake badawa ya yi kasa ba sai dai ka dace wanda yake hanawan shi ya yi kasa yanzu misali ana yawan bada misali da cancanci wanda ya taso a garin kaduna ya san cancan ya san kokarin da ya yi da taimako da sauransu amma kuma duke shi ba sai haka ba yan duk wanda suke musamman da wada kowa ne su cancanci an yi karatu wanda ya taso lokacin zai bayani to kaga ashe dukiyan kuma ba sai kasa ba saboda mai alkhairi to tun da ba sai kasa ba ashe mu ma ne ya kamata mai mu dage sannan ga tarihin sahabbai da dama wannan zai kawo fi sabilillah sai da komai a ce mai kaba wa iyalinka ya ce ya ba musu Allah da mazan su wani ya kawo a ce a ce mai kaba wa iyalinka ya ce ya ba musu rabin wannan dukiyar to amma mu yanzu ɗari biyar mai kuɗin ƙaranci ɗari biyar a bada wani idan zai zaro za ga kuɗin an zaro su da yawa sai a ɗauko shi sai a saka sai a maida sauran a jiki to da Allah a daure mu sa kishi da Allah a daure kowanne ya yi ƙoƙari kokarin mai kaɗan din an tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam wani sadaka ne yake ce dilin mulkin ko kokarin mai kaɗan mutumin da bai da shi ya bada ya daure ya bada wannan kokarin da kai ka bada Allah zai baka lada a kai kuma Allah zai taimake ka zai ga niyyarka akan wannan abu to saboda haka da Allah ya uwa a bada hadin kai a ce maka fi sabilillah kare zama muna zaune gashi mun kai kusan talatin da wani abu ko arba'in amma kuma mu ne na komai ga wurin taimakawa ya kamata a ce mun fi kowa gudunmawa idan muna ba da ya kamata wallahi Allah zai ga zuciyar mu kuma Allah zai kawo yadda abin zai kasance akwai wani aya da ake ake yawan kawowa cewa ko dai ku bada idan kun ji badawa wa in tata wallago idan kun ji wa yastabdil qauman bai ku Allah zai kawo wasu mutane wanda ba ku ba kuma wala su kasance irin ku kuma su bada gudunmawa saboda haka harkan addini mu yi kokari mu zama mu ne muke badawa kada mutum ya ce a ai idan na janye ko na ki badawa shi ke nan abin ba zai tafi ba a lokacin da kai ki badawa sai Allah ya kawo kuma wanda za su bada to kaga shi gwara mutum ya daure kasance cikin wanda za su yi aikin alkhairi tunda aikin Allah ne ko ina nan ko ba na nan ko kana nan ko ba ka nan ko kai ko baka yi ba Allah zai kawo wanda za su to amma ka yi kokari ka kasance cikin masu ne masu badawa to saboda haka da Allah a yaki dan a jajirce a yi iya kokari a bada gudunmawa a ga canji yadda ya kamata kada ya zama ko da mu da makaranta mu kamata a ce musu kowa gudun gudunmawa duk mutumin da ya karanta ya ji mahimmanci in fati kuma ya ji galarin da ake samu kuma ga irin falalan da ake samu ya kamata a ce ya fi kowa ba bada gudunmawa to da haka dan Allah a daure a ba gudun gudunmawa a ba da nimma sosai yadda ya kamata muna fatan uwana a samu sauki